wanda fadilatu sheikh safiyu rahman al-mubarakfuri rahimahullahu ta'ala ya rubuta idan ba a manta ba muna nan cikin magana dangane da yakin da aka yi na uhud a shekara ta uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi yau za mu tashi daga alhazima tanzilu bil mushriqiyya a wannan darasi na saba'in da takwas alhazima tanzilu bil mushrikiyin karyewan yaƙi ya a akan rundunan mushrikai a yakin uhud domin da farkon al'amari abin da ya faru kenan haka za darat rahal harbi zabur wato haka murhu na yaƙi murhu na yaki ya juya wanda yake yaki mai tsanani shine azabun wa zalla al islami a saghir rundunan musulmi duk da kasancewa dan karamin runduna ne yawayi gari musaitiran alal mawqif kullihi ya samu rinjaye a bisa filin daga gaba daya hatta kharat azaimu abtalil mushrikin har aka wayi gari kuzarin manya-manyan jaruma mushrikai ya lalace wa aka zatsu kofohun da tabaddado alil wa shamal wal amami wal khal sahunsu na kafirai ya fara tarwatsewa ta shi ne tarwatsewa anil yamin wanda suke gefen dama wa shamal da gefen hagun wal amam wanda suke gaba wal khal da wanda suke baya dama rundunan yaki akan kasa kashi kudu ne a zaɓi waɗansu su ne kan gaba ana kiransu barade sannan a zaɓi waɗansu a can baya wanda wuri ya yi wuri mutum zai iya juyawa ya tafi abinsa sannan akwai na gefen hagun da dama kowane irin runduna haka suke kasawa lokacin da aka zo aka haɗo a filin Uhud duka waɗannan ɓangarori guda biyu sai da musulmi suka girgiza su ka anna salasata alafi mushrik kai ka ce mushrikai guda dubu uku salasi na alfi muslim suna fuskantar musulmi guda dubu talatin ne alhali musulmi su nawa ne a lokacin su dubu ɗaya ne kan min fiyatin ƙwalilatin wala fiyatin kafiratan bi idnillah Allahu ma'a sabirin na'am la bid'a mi'atin qala'il ba wai suna fuskantar waɗansu ƴan ɗaruruwa bane a'a su mushrikai a lokacin su dubu uku suna jin kamar suna fuskantar musulmi dubu talatin ne alhali musulmi dubu ɗaya ne kacal ikon Allah ke nan. wa zahara almuslimuna fi a'la suwar shajaati wal yaqin ya kasance musulmi sun samu galaba a sura na jaruntaka da kuma yaƙini zama saboda su musulmi suna yaki akwai yaƙini cikin zuciyarsu daman ko shahada ko ganima duk wanda ta faɗa daidai ne shi ko kafiri yakan yi don yayi suna ne amma rayuwar ita tafi maka muhimmanci eh. wa ba da an bazala quraish bayan quraishawa sun bayar da ƙasa juhudiha mafi nisan ƙoƙarinta. lisaddi hujumil muslimin domin su toshe kawo farmakin musulmi amma ina a hasad bil ajzi wal qawl a lokacin sai suka fara jin kasawa da kuma rushewa wan kasar himmatuha kokarin su ya kare hatta lam yatari ahadun minha an yadnuwa min liwa'iha lokacin da aka tsare mutane goma masu tsauke da tuta na mushrikai to kowa sai ya tsorata ba wanda ya je kusa da tutar shine hatta lam yattari ahadun ba wanda ya kokari cikin su minha an yadnuwa min liwa'iha ya ma kusanci tutan balle ya dauka allazi sakata ba da maktali su'a bayan an kashe wani jarumin su ana kiran su su'a fa yahmiluhu li yadura hawlahu alqital wani ya daga domin yaki ayi yaki a karkashin tutan an rasa wanda zai daga in kowa yana ganin yana daga za ka kashe shi ne kawai fa akhadhat fil inhisar fil intihar sai kafirai suka fara jangewa walaja'at at ilal firar suka fara tserewa wa nasiyat ma kanat tatahaddathu bihi fi nufusiha suka manta abinda zuwa kasance suna tunani a cikin zukatansu min akhazi sa'ar na ramakon gayya daman babban dalilin yakin uhudu saboda abin da ya faru gare su a yakin badar kuma suka yi alkawari sai sun yi ramakon gayya shi yasa suka fito da alfahari da takama min aka zai sa'a walwatar wal'intika saboda suna son su makon gayya duk waɗannan kalmomi guda uku malan da ne wa adatil iz suna son su dawo da girmansu walmajidi da ɗaukakansu su da kwanciyar hankalinsu. domin tun da a yakin badar a riga an karya su an kashe mutum saba'in an kama saba'in kuma manya-manya daga cikinsu, kun ga labari ya bazu a ko'ina an murkusa su to shine suke son a yakin uhudu su kuma su karya musulmi su yi musu kamar wancan ko ninkin ba ninkin don saboda su dawo da martabansu qala ibn isha sai daga cikin manyan malaman tarihi ibn isha sai yace kuma anzalallahu nasrahu alal mu'minin Allah ne kawai ya saukar da cin nasara akan bayin Allah mu'mini wa saddaqahum wa'da kuma Allah ya gaggata musu alkawarinsa fa hasuhum bi tuyur suka yi tafiffille kan masu rigima musamman wanda suke gaba gaba daga cikin kafirai hatta kashafuhum anil ma'akar har sai da ya kasance inda suka ja daga babu kowa sai mutane jefi jefi take gani wa kanat al hazimatu la shakka fiha wannan alama ce ta cewa kafirai sun kare rawa abdullah ibn zubair abdullah ibn zubair ya ruwaito hadisi an abihi radiyallahu anhu annahu qala yace wallahi laqad ra'aytuni anzuru ila kadami yace wallahi a zubair bin awwam ya ce a ranar yakin badar da aka je ana farmaki suka yi warware din nan ya ce sai da na hango kafa kadam shine kafa singilili din nan ya ke kiransa kadam ya sa ya fasara da sok eh singilili an san ne ko eh to ne kwabri kenan kafa na hindu ko kuma hindu binti otba wato na hindu yar otba wanda tana daga cikin manya-manya ita take jagorantar mata ita take jagorantar mata tana zuga su kawai sai gashi an hango kafanta tana daga ainihin mayafinta tana kokarin hawan dutse za ta tsere ya kaga aiki ya ɓaci kamar ka ga matar sarki ne ko matan shugaban ƙasa ta tattara wannan wannan shegen zanin nan ko suke ɗin da suke zawa Allah ya kyauta yana kokarin tserewa ya kasan abu ya bacci. wata wahibiha ya ce na ganta da ita da sauran mata tun da ba a kashe mata wajen yaki mushammiratin hawarif kowancinsu ta kowancinsu ta dage ta naɗe tufafinta tana kokarin gudu ya ce ma duna inna qalilun wala kafin. ya ce wato abin da ya faru gare su su ba a taba su ba amma saboda sun ga mazajin su sun dare shi yasa su ma sai suka sa kai ila har ya zuwa karshe wanda yake akwai karin bayani cikin ibnu hisham wa bi hadith al-bara' ibn adib a hadith al-bara' ibn adib inda al-bukhari fi sahih a wajen imam al-bukhari yace falamma laqinahum lokacin da muka hadu da waɗannan kafirai haribu hatta ra'aytu an-nisa ce da suka tsere sai aka bar mata sai da na hangi mata wannan ya gwada maza sun tarwatse kenan sun bar mata su da suke ce matan da aka bar su aka ce su ringa koro maza ta baya to mazan ba su fi ta baya ba sai suka fi gefe da gefe a duk kaga ya fi musu sauki balle ma irin wannan fantsama mutum sai ya ratsa cikin matan ma su ya tattaka su ya wuce abinsa tunda ana gudu ne na kokarin yadda za a tsira ya ce haribu hatta ra'aitun nisa'a ya shitadidna fil jabal ya ce sai da naga mata suna kokarin tsere-tsere wajen hawan dutse hasan wajen hawan dutse yana da wahala saboda koda da gudu ne dole sai ka hau kana nishi Tun ma baka iya ba ba za ka iya hawa ba in baka saba ba yarfa'ana suqahunna suna daga singililin su kada bada khalaqiluhunna abinda suka sa na sarkan kafa irin katacau din nan kayan adonsu wato ya bayyana wannan ya gwada ake ko da wancan lokaci matan kafirai ma ba a ganin adon da yake cikin kafansu ba domin wannan gudu ba da ba za a ga adon da yake cikin kafansu ba to amma why not mu a yanzu matanmu na musulmi za ka rinka gani imama ce za ta rinka tattara wani abun da ne ta sa safa mana in ta sa safa ba za a gani ba amma kaga wata mata ɗauki gyalta ya fa ni abin da yake ban mamaki wanda za ka ga alhajiya ce hajiya ce ko matan alhaji da gele wannan ai ba gelen musulunci ba ne gelen iskanci ne Tunda da Allah ta'ala ya ce wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha kaga ba su bi umarnin Allah subhanahu wataala ba Allah ya sauke wa tabi'a al-muslimuna al-mushrikin musulmi suka yi ta bin mushirikai ya da'una yi sila suna ajiye musu makamai kawai wa yantahibuna al-ganaib shikenan suna kwashe ganimomin su gaba daya saboda haka kafirai sun fara karewa kenan to amma kuma kwatsan sai aka samu abin takeici shine mala yake zalatu rumatil fadhiha ana cikin koran kafirai sai aka samu babban kuskure daga wajen mahara mugalta al-azima babban kuskure daga wajen maharan da annabi ya ɗora su a kan dutsen da yake dab da dutsen uhudu ya ce kada su bar wajen ko da kun ga tsuntsaye suna ɗaɗɗaukan mu kar ku bar wannan wuri sai aka samu kuskure wa ma kana al-jayshul islami asagir lokacin da karamin rundunar musulmi ya kasance yusajjilu marra ukra yana ƙoƙarin rubutawa a wani lokaci daban nasaran sahitan wato wata cin nasara ala ahli makka a bisa mutanen makka kusan bayanin da mala yake mana yakan sa balaga a ciki to ya kamata mutum ya san da wannan tun mu dinga tafiya ba sai na yi dogon bayani ba tun da nan ya ce rundunar musulmi dan karami yana rubuta kuma ba rubutu ake yi ba wato yana kokarin ya tabbatar da tarihi cin nasara karo na biyu lam yakun aqallu raw'a min an-nasr alladhi istasabahu yawm badr wanda yake kusan za a ce bai gada cin nasarar da aka samu a yakin badar ba wa ka'at min aglabiyyati fasilati ruma sai aka samu babban kuskure daga mafiya yawan bangaren mahara ko maharba galba fazi'a ya ce kuskure wanda yake ba abin so ba ba za ka so ka ji labarin ba saboda ba daɗi kallabatil wada a tamaman wanda ta juya al'amari gaba ɗaya wa'addat ila ilhakin khasa'ir al-fadihati bil muslimin wanda ya taimaka ya kai ga riskar da hasarori mummunan hasara ga rundunar musulmi wa kadat takunu sababan fi maqtalin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai da ma wannan kuskure ya kai ga aka kusan kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faqad asarin ala sum'atihim kuma wannan ya bar mummunan labari a bayansu kwarai kuwa wa alal haibati allati kanu yatamatta'una biha ba'da badr da kuma irin kwarjini da takaman da suke suka samu suke ji a jikinsu bayan yakin badar domin bayan yakin badar musulmi duk inda ya je kawai yana jin akwai izza gaba saboda wannan kuskure kuma sai abin ya rushe gaba daya laqad aslafna nusus al-awamir shadida idan ba kuma manta ba a can baya mun gabatar da nasosi na umarni masu tsanani allati asdaraha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila haula'i ruma wanda manzo Allah ya bayar ga waɗannan maharba bilazumihim mawqifihim yace su tsaya a inda ya ajiye su min aljabal akan dutse fi kulli halin min an-nasr aw al-hazima ya ce a kowane irin hali mun ci nasara ne ko yaƙi ya karye ne to ku zauna kar ku bar wannan guri walakin ala ragmi hadhihi al-awamir al-mushaddada sai dai duk da waɗannan umarnin da manzo Allah ya bayar masu tsanani lamma ra'a haula'i ruma lokacin da waɗannan maharba suka ga annal muslimina yantahibuna ganaim al-adu musulmi suna kwasan ganimomi na makiya sai suka manta da abinda da manzo Allah ya musu umarni da shi ya za ka ce mantuwa suka yi kuma Allah baraka wa ta'ala dama ya riga ya mana sassauci inna Allah tajawaza li an ummati al khata wa nisyana wa ma sukrihu alai duk abin da kai kuskure ko ka manta ko aka tilasta ka tilasta wanda in baka yi ba za a kashe ka to idan ka yi Allah baraka wa ta'ala ba zai kama ka da laifi ba shine ya tabbatar da cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah karka kama mu da laifi idan mun manta ko mun yi kuskure Allah kuma ya ce manzon Allah wa qad fa'altu ce amsa addu'ar ku sa in dai kuskure ne ko mantuwa idan kai Allah ba zai kama ka da laifi ba inda za ka kama ka da laifi shine bayan ka gane ka ci gaba bayan ka gane ka ci gaba shine to waɗannan bayan Allah sun manta galabat alihim asaratun min hubbi duniya sai dai wannan malamai suka ce a ja layi a nan domin saboda abin da malai ya ɗauko daga cikin waɗansu littafai shine aka ce son duniya ne a lokacin yirin jayar da su to kaga kalman tana da nauyi ka sifanta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan magana faƙala ba zuhun libalin sai waɗansu suka ce ma waɗansu alganima ta alganima jama'a ana kwasan ganima mu kuma muna tsaye a nan zahara asabukum ce mutanen ku sun samu cin nasara mu gangara kawai fama tantazirun me kuke sauraro a nan tun daga sun nan kafirai suna ta tserewa suna jefar da komai na kawai mu gangara amma qa'iduhum abdullah ibn jubair amma jagoransu abdullahi dan jubair ya ce faƙa zakarahun awamiran rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa qala ya tunatar da su umarnin annabi to kaga daɗin jagora kenan yasa duk yadda aka yi aka samu membobi sun shiga shiririta ya kamata a ce da ciyaman da dibiti ciyaman su kasance masu hankali ba farayi ba don an dauke ka an baka shugaban karamar hukuma ya kamata a ce ka fi kowa ta kazanzan sun waɗansu sun zo sun zuga ka sun ce ka yi ɓarna sai ka tunatar da su ka ce a'a akwai efcc akwai icpc fa a nan duniya kenan kuma lahira in an jefa akwai hukama akwai hawiya akwai sakara duk waɗannan sun fi efcc da icpc sa a nan jagoransu sai ya tunatar da su وقال ana فيكم ما قال lakum rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam). yanzu kun manta abin da manzon Allah ya faɗa muku amma ina walakin na lagalabiyya a sahiƙa sai dai mafiya yawan rinjaye masu yawan nan lam tulkili haka tafkiri bala ina ba su tuna ba ba su waiwaya ba su riga sun yi gaba dama haka ne wani lokacin Allah ta wa ta'ala ya niyyan ko ya yi nufin ya zartar da wani hukunci to masu basira sai toshe basirorinsu saboda abinda Allah ya kaddara dole sai ya faru Eh. wa wallahi suka ce ai mu din nan na tiyannan nasa na min alganima suka ce za mu bi mutanen a bayansu ne duk ganimomin nan da ake tarawa mu za mu je mu tara a lokacin fa ganima mutum fa ya ba wai nasa za a zo a haɗa waje guda in an waje guda tukuna zuwa raba sun magadaru sun magadara arba'una rajulan au aksaru sai aka zama mutum arba'in ko fiye da haka suka gangara to su mutum hamsin ne arba'in ko arba'in da wani abu sun gangara kun gwanda ta bari ba su kai goma ba kenan haula'i ruma daga cikin waɗannan maharba mawaqi'ahum inda aka ajiye su min aljabal da kan dutse waltahaqu bi sawadil jay suka je suka hadu da sauran bi sawa shine sauran rundunar mayasa. liyushariquhu fi jam'il ganaim su ma domin saboda su tara ganimomi tunda suna ganin su suna zai sun gaji da tsayuwa kuma suna ganin an ci nasara kafirai sun fara gudu shikenan alhali ba su zama kai waɗansu a bayan su ba suna zaune sun buya daman suna jiran wajen yayi fili ne kawai wa hakaza za kala zuhurul muslimin sai aka samu bayan musulmi kawai yawo fanta ba kowa walam yabqa fiha illa ibn jubayr ba wanda suka rage sai ibnu jubair wa tis'atun aw aqallu min asabi da mutum tara ko kuma kasa da tara waltazamu mawaqifahum su kan sun tsaya a matsayin su musammimina alal baqa sun dage cewa za su dage akan wannan waje duk abin da zai faru ya faru domin saboda ko da kake su za a yi daru su bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kada su saba masa wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana bayyana al ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا حتى يؤذن لهم حتى أمس إذني أو يبادوا كوكما سيانغم هذا أما بلا سبر وجنبا وأنا تكين هكا هو سي خالد بن الوليد سيغا خالد بن وليد يقوم بخطة تتويك الجيش الإسلامي سيئي وكريئي وتدبارا kuffa shine ya ɗauki wani mataki na yadda zai toshe rundunar musulmi don yana zuwa ta bayan shi kenan gaban su kafirai bayan su za su zama kafirai a lokacin Khalid bin Walid bai musulunta ba tun daga baya musulunta don kar wani ya ji ya ce Allah ya isa ya ce ko kuma amma wannan kaza to ya musulunta <laughs> eh وانتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية خالد بن الوليد سي amfani da wannan kyakkyawan dama amma shi ya sifanta daman da cewa kaman daman zinare shine da Hausa yake fasara kyakkyawan dama fa karra bi sur'a kafin kimtawa sai ya kai farmaki shine fa karra ila jabal rumati sai ya hau kan wannan dutse liyadura min khalfihi ila mu'akharatil jayhil islami domin ya zo wa rundunar musulmi ta baya wanda suke kan dutsen saura mutum goma ko ba su kai goma ba za su iya kare shi ba ba za su iya mayar da shi baya ba amma da da farko da suke da yawa sun mai da su baya yanzu kan yi na falam yalbas an abada abdullahi bin jubair kafin kiftawa da bismillah ya gama da jagoran waɗannan maharbadi wa ashabahu da mutanensa gaba ɗaya illal al-ba'd allazina lahiqu bil muslimin wanda suka kubuta sune kawai waɗanda suka sauka tare ganima to yanzu ya hau kan dutse tunda ya hau kan dutse abinda ya rage masa shi ma sai ya gangara sun man qadda alal al-muslimina min kalfihim sai ko ya gangara ya fito wa musulmi ta bayan wa saha fursanuhu sai hakan jagororin da suke cikin rundunan kalif na mushrikai suka yi ihu arafa biha al-mushrikun al-munhazimun bi at-tatawwur al da suka fara tsirewa wanda suka tsorata da wanda suka makale a gefe sai suka fahimci bi at-tatawwur al-jadid an samu ci gaba sabo tunda sun gane ihun yan uwansu kafirai su musulmi sukan gane yan uwansu ne da wata kalma wanda muka karanta a can baya amit amit kawai sai kuma kabbara ko kuma a ambaci sunan Allah su ko kai mutum ya daka ihu ke sauran za su gane yi eh, lallai an samu ci gaba fa qalabu alal muslimin sai suka juyo kan musulmi wa a imra'atun minhum wani abin mamaki wata mata ita wanda take baya baya sai ta yi maza maza sai ta dawo ta dauki tutan da aka jefa na mushrikai ta daga mace ce ta daga tutan a karo na biyu bayan da duk maza sun ki daukawa وهي عمرة بنت علقمة الحارثية ده سننتا فرفعت لواء المشركين المطروح على التراب توتن ده كجيفر أبي ساتر فايا سيترجع فالتفت حوله المشركون ولا سبي da yawan ko sai suka taru sun samu galaba kenan watana da ba'dhum ba'dan sakin su suka kira saki hatta tama'u lil sai da suka taru wa lil wanda suka juya a guje kuma sai suka juyo musulmi kuma suna ta tara abin da aka jefa sabatu lil qital suka zo suka tsaya wa uhita al muslimuna min al amam wal khalf aka kewaye musulmi ta gaba da bayan su mutum zai tsere sai dai tsere ta gefe da gefe wa waqahu baina shiqayyir raha mala yace suna tsakanin murhu guda biyu wannan karin magana ce tsakanin murhu guda biyu ka san ko wanda yake tsakanin murhu guda biyu nan jima kadan zai babbake tunda ba bayan murhu yake ba ko kuma a yanzu suna kiransa raha suna kiransa faifayi na injin nika faifayin injin nika guda nawa ake sawa to guda biyu ko to a ce mutum yana tsakanin wannan da wannan da aka zo sai aka matse shi sai aka sake a ciki sai aka sake a cikin injin nika aka tada injin nika Eh, kaga ba za a same shi ba to su wajen karin magana zamanin suka faɗa maka wannan wato kashi da cikin hatsari kaga in aka sashi aka matsa shi sai dai ya fita ko ta gefe ko ta gefe ya samu dama in kuma ya masu da kyau shikenan ya tafi kenan na wa qa'u bayna shiqay raha to me ya faru a lokacin shine malai ce mawqifur rasulil batil matsayin manzon Allah na jaruntaka za a amali tatwif wannan dabaran da aka yi aka kewaye rundunansa to manzon Allah kuma sai ya dabara sai dai matakin da ya dauka akwai hatsari kamar yadda zamu gani amma Allah ta wata ala ƙarshe ya kubutar da shi sai dai kuma sai da aka rika shan wahala saboda manzo Allah shi yana gefe tare da waɗansu sahabbai yana ganin duk abin da yake faruwa to shi ya kwantar da hankalinsa saboda waɗanda ya dora su akan akan dutse din nan yana ganin su babban garkuwa ne saboda haka ya riga ya sake da san cewa waɗansu riga sun sauko ba wannan yana da tabbatar da manzo Allah bai san gaibi ba sai abin da Allah ya sanar da shi to manzo Allah ya sake kawai sai yaga kuma abu ya rude lokaci guda to me ya kamata yayi manzo Allah tserewa zai yi to in ya tsaya a wajen kuma kafirai za su kashe shi domin kafirai sun fi kusa da shi a lokacin to me ya kamata yi ne manzo Allah sai ya zaɓi cewa ya tsaya kuma ya daga murya ya yi magana wanda Allah ya kaddara zai kutso to ya kutso ya zo ya same shi tun dama idan duk ana yaƙi shugaba ya tsaya to an fi samun tirjiya amma da kamar labari ya same su ai manzo Allah yana cin ɗakin matansa wai kaga kowa in ya sa kai <laughs> gama manzo Allah yana nan a filin yaki bai tafi ba wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hina idin a lokacin manzo Allah ya kasance fi mafradatin sagira yana wani waje ne dan kankani yana cikin jama'a ne yan kankani tis'atu nafarin min ashabi aka ce ana tsammanin mutum tara ne daga cikin sahabbansa gashi a ƙasa nan ya ce akwai hadisi cikin sahih muslim annahu sallallahu alaihi wa sallam ufrida yawma uhud mazan Allah ranan uhud sai da yayi gari daga shi fi sab'atin min al-ansar da mutum bakwai daga cikin mutanen Madina wa rajulaini min quraish da mutane biyu daga cikin quraishawa su nawa kenan sun zama su tara kenan wannan ruwaya ta Imam Muslim ne fi ma'akharatil muslimin kuma suna can gefe ne bayan musulmi na biyu ya dullu alaihi qawluhu ta'ala war rasul yaksukum fi ukhra tunda su sun yi gaba suna ta tara ganima manzo Allah yana zaune an ci nasara kenan ko alaman cin nasara tunda kafirai sun gudu daman mutum ya sheka a guje aka yi ta binsa ba a same shi ba gyale shi ake yi shi yi kana yarqubu majalidatil muslimin manzo yana lura da kokarin musulmi a lokacin wa mutaradatahum al mushrikin da yadda suke koran mushrikai izbu gita bi bursani Khalid mubagatatan kamila kawai kwadan sai aka auka wa manzo Allah da rundunan Khalid kuma aukawa wanda yake na bazata fakana amamahu tariqan akwai hanyoyi guda biyu imma an yanjuwa bi sur'a ko manzo Allah ya tsere nan da nan bi nafsihi wa bi ashabihi tis'a ila malja'in mamun da shi da sauran mutanensa guda tara zuwa ga wani amintaccen waje wa yatruka shahu almutawwaq ila masirati almaqdur su kuma musulmi da aka biyo su ta baya tunda manzo Allah shi kadai ne a bayan in ya janye kaga zai bar mushrikai kenan sai su da dalike musulmi ta bayan su sai a zuwa ga kaddaran Allah abinda Allah ya kaddara kawai shi zai faru wannan hanya ta farko kenan wa imma ko kuma an yi khatira bi nafsihi ko kuma ya jefa kansa cikin hatsari fa yad'u wa ashabahu li yajma'ahum hawla ya kira sahabbansa domin su taru su sake dawowa da baya kenan wa yattakhidha bihim jabha qawiyya wanda idan sun yawa zai iya kokarin sa yadda zai dauki wata fiska mai karfi ya shukku bi hasari wanda zai keta hanya lil yayshihi al mutawwa ga wannan rundunar sa ke wayayye ila hidabi uhud zuwa ga wani bangare na dutsen uhud to wa hunaka tajallat afariyatu rasul sallallahu alaihi wa sallam malai ta nan ne jaruntaka ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta dada bayyana shi manzo Allah ba matsoraci bane manzo Allah ba matsoraci bane jarumi ne akwai lokacin da a birnin Madina suka ji ihu ko ƙara aka fifito ana tunanin me za a yi to can an zo ana ta tsara menene ya kamata a yi kawai sai ga manzo Allah ya dawo akan du akan dokin da babu sirdi akan dokin da babu sirdi manzo Allah sai gashi ya dawo yana ce lan ko lan turahu ku koma kawai ku koma eh amma yanzu ka je gamban hawo sai ka samu taron kasa ko da masu bindigogi da masu samara su suna kare mu kuma talakawa muna zube duk abinda zai faru gare mu ya faru su ko suna da katangan da ta kare su alhali sun manta aina ma ta kono yi turin kumul mautu walau kuttun fi burujin shayyada. kwarai kuwa su inda mutum yake mutuwa za ta same shi ko da kuwa yana cikin burujin shayyada. Allah ya samu cika da imani to manzo Allah jarumi ne wa shaja'atuhu da qazon annabi al-munqati'at an-nazir wanda babu kaman sa faqad rafa sautahu yunadi asaba a lokacin fa ya shiga cikin wannan hatsari amma sai gashi manzo Allah ya daga muryar sa yana kiran sahabbansa yana ce ilayya ibadallah ya ku bayin Allah gani anan saboda mai yaran sun ji maganarsa za su samu kuzari wa huwa ya'rifu anna na mushrikeena sawfa yasma'una sawta alhali ya san mushrikai su za su fara jin muryarsa kabla an yasma'ahu almuslimun tun kafin musulmi su je duk mushrikai sun fi kusa da shi a lokacin walakinahu nadahum amma duk da haka ya kiraye su wa da'ahum muqatiran bi nafsihi ya jefa kansa cikin hatsari fi hadha zarf daqiq a wannan mawuyacin lokaci wa fi'lan wa zalla yana yin haka kuwa faqad alima bihi almushrikuna fa khallasu ilayhi sai mu mushrikai suka gane oh gashi yana nan saboda haka kawai sai wasu suka karkata inda annabi yake mai shi suke nema suka ke shi kabla an yi yasila ilaihi muslimun tun kafin musulmi su je wajensa to me ya faru a lokacin tabaddada ko tabaddudul muslimina fil mawqif to ga yadda musulmi suka sha wahala amma muslimuna falamma waqa'u fi tatwir yayin da musulmi suka fada cikin wannan tarko fara sawabu ta'ifatin minhum sai tunanin waɗansu ya tafi falam ta tahummuhum illa anfusuha waɗansu ba abin da ya dame su sai dai ransu kawai in sun kubuta shi kenan ba sa jin komai sai dai ransu faqad akaza tariqal shi shine suka nemi hanyar gudu wa taraka sahatal qital suka bar filin yaki wa hiya la tadri ma za wara'aha ba su san menene yake bayan su ba وفر من هذه الطائفة بعضهم إلى المدينة حتى دخل waɗansu saboda tsaban gudu ba su tsaya ko ina ba sai a cikin birnin madina ba ruwansu da waiwaye dama mutum yana gudu ba waiwaye amma an kaga mutum yana gudu yana waiwaye to gudun bai yawa ba ne ba hauke ma ya faɗa ko eh gudu ya tsanani ba a waiwaye wan talaka ba'dhum ila fawqa al-jabal waɗansu kuma suka hau kan dutsen Uhud suka je suka tsere a wajen suka tsaya raja ta'ifatun ukra sai aka samu wani ɓangare su kuma daban suka dawo min faktalatat bil mashirikin wanda ba samu daman gudu ba sai suka cuɗanyu da mashirikai. wal falon ya falam yatamayyaza ba a iya rarrabewa tsakanin musulmi da kafin. yaki ya ruɗe. fa waka al musulmi na ba min ba wani abin ta takaici musulmi su da san suna kashe yan uwansu wani ya tinkare ka yana ganin ya gane ka bari ya bi ka inda za ka ɗan makale ɗiki ma ya makale ko ku haɗu kafin ya iso kanka zai ka fille shi kai ka ɗauka cewa mushriki ne wannan kuskure rawal bukhari an aisha radiyallahu anha to tunda wannan kuskure ya faru ga karin bayani ne imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga nana aisha Allah ya kare yadda da ita qalat tace lamma kana yawm uhud a ranar yakin uhud hazamal mushrikuna hazimatan bayyina da farko mushrikai sun karye karyewa ne fasaha iblis amma sai iblis yayi kara lokacin da Khalid bin Walid ya hau kan dutse ya kashe na kan dutse ya gangaro ya sa musulmi a tsakiya da mai shaidan ne ya kara ya kira musulmi yace ukurakum ba suna ta tara ganima ba Yake bayan ku shine suna juyawa sai suka ga kafirai kuma suka tabbatar kafirai ne to shine hankalin su ya fita dalilin da yasa aka samu wannan tarwatsewa kenan wani yayi nan wani yayi nan suna ta kashe junansu fasaha iblis ai ibadallahi ukuraku shi bayan Allah bayan ku ba fa taimakon su yake so ya bayyana so ya ruda su ne shedan kenan dinan ne ai ihtarazu min wara'ikum ku dubi bayan ku Farajat ulahum saboda haka sai wanda suke baya sai suka dawo baje taladat hiya wa ukrahum suka hadu da wanda suke baya suka cakude waje guda fa sura hudayfa hudayfa til yaman yana cikin wannan tirtsitsi din kawai sai ya hango fa idza huwa bi abihi yaman sai ya hango babansa babansa kuma dattijo ne hadda farin gemu ma ko kurkura kawai zai ya ga waɗansu musulmi sun tunkari babansa za su kashe shi eh. shi ne sai ya ɗaga murya da ƙarfe tunda babansa musulmi ne shi ma ku zaifa musulmi ne wanda suka tunkari babansa za su kashe musulmi ne saboda tsawon rudewa da ce ibadallahi abi abi bayan Allah babana ne babana ne ya ɗaga murya amma ina qala fa wallahi nana aisha tace wallahi a labarin da ake ba mu mahat mahatajazu anhu hatta qataluhu ba su bar shi ba sai da su kashe shi fa qala hudayfa sai hudayfa yace yaghfirullahu Allah ya gafarta muku an samu kuskure wannan kuskure ne babba قال أروى أروى بن الزبير أين قد كما سلوا يأتي فوالله ما زالت في حذيفة بطية wannan abin da ya faru din nan huzaifa har ya bar duniya bai gushe ba wato yana cikin daraja da ɗaukaka baqiyatu khairin hatta lahiqa billah har sai da ya bar duniya ƙarin bayani a ƙasa lamba ta uku sahihul bukhari wa fathul bari rakamul uh, sahihul bukhari juzul awwal ya zama hadisi kenan rakam na 530 ko kuma fil juz'i thani رقم 571 وفتح الباري في المجلد الصابع ورقم 300 أو 362 و 363 وذكر غير البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يديه lokacin da aka zo ana bada labari ga manzo Allah fa ga abin da ya faru daga baya bayan an gama yakin sai manzo Allah ya ce zai biya diya tunda an kashe baban huzaifa bisa kuskure da an yi kisan kuskure biyan diya ne kisan ganganci shine alhurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa fa man ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اهتدى بعد ذلك فأولئك نعم saboda haka da manzo Allah ya niyya ya bada adiyya fakala huzaifa sai huzaifa ya ce a shi ba zai karbi diya ba tunda ya kan kuskure ne ya faru ta saddaqtu bi diyatihi ne. Ya yace diyan na ba da sadaka wa al'umman musulmi ai musu aiki da shi kaga bayan Allah na ke da. wanda yake haƙƙin su ma sukan bayar don zai iya karba a lokacin haƙƙin su sukan bayar su ce sun haƙura amma mu yanzu haƙƙin waɗansu ne muke ce Allah ya sauke fa zada zalika huzaifa khairan inda nabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa manzon Allah yake girmama ki har manzon Allah ya bar duniya saboda abin da huzaifa yayi na'am wa hadhihi ta'ifa hadasa dakhila subufiha irtibakun shadid to wannan runduna an samu rudani a tsakaninsu mai tsanani wa ammat halfauda gaki an samu hayaniya wanda ya mamaye wata hamin halkafirun da dama suka imauce daga cikin musulmi la ya duruna aina ya tawajjahun ba su san ma ina za su je ba wa baina ma yi sami yastami'u hanya sai? to suna cikin haka ne shine suka ji mai kowa yana ce inna muhammadan ka kutila? kuma ka ce shedan shine ya fara daga muryarsa ce to muhammadun ma an kake shi kowa ya huta to kaga ko dole musulmi su da rauni فطارت بقية صوابهم ثورا hankalinsu sai ya tashi وانهارت الروح المعنوية dan kuzarin da yake tare da su ya lalace aw kadat tanharu fi nufuti kathirin min afradiha ko kuma a cikin zukatan mafiya yawa daga cikin mutanen yayi kusan tafiya gaba daya ka man tawaqqafa minhum anil qital shike nan wadansu daga cikin musulmi wani abin mamaki da suka ji an kashe Allah aka ce an kashe Muhammad sai suka ce amfani kuma a wata ruwaya ma ka gwada waɗansu zuwa shi yafe suka yi kawai suka zauna biyu suka ce ba abin da ya rage to ba wani yakin da za a yi amma ka ga duk da haka akwai ayan da Allah ta tabaraka ta'ala ya saukar wa ma muhammadun illa rasulun karkalat min min in rusulu afa in mata aw qutila kalaftum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan shay'a to kaga da yawa sun riga sun manta da aya dama ana samun haka wani lokaci sai ga mutum ya manta Allah da kansa yake yanzu idan ya mutu ko aka kashe shi sai ku juya ku bar addinin musulunci aiki aikinsa ya riga ya gama to dalilin da ya sa har yanzu ake musulunci kenan kuma har yanzu a ƙarshen duniya da da mutuwan annabi musulunci ya kare da shi kenan da yanzu muna maguzawa Allah ya kyauta eh za ta to tun da ya riga ya mutu yi kenan ai ba abin da za a yi Allah ya dare mu فتوقف من توقف منهم عن القطع وألقى بأقلهته مستقينا ولما جي فد مكان سيئة في لنجاكو shikenan babu amfanin yaki kuma wa fakara akarun wasu suka yi tunani fil ittisali bi Abdullah ibn Ubay ra'asul munafiqin wasu suka ce su gara ba su koma su samu shugaban munafikai eh domin saboda in ba sun je sun kama kafansa ba ba za a ba su shiga bindin Madina ba kusan an fito tare da shi da musulmi suka fito su dubu daya lokacin da suka fito da aka zo hanya sai ainihin Abdullahi bin Ubay bin Salul da shi da mutanensa sai suka balle sai mutum ɗari uku suka janye aka yi ta mutu wa'azi ka samu waɗansu ka dawo amma shi ya ce a launa alama kita lallata ba na ku wallahi da mun san yaƙi za ku yi da mun bi ku ba yaƙi kawai za ku yi ba za ku wasa ne kawai za a yi shi sa ya koma to kaga tun da ya koma yanzu shi yake da gari wanda ya samu ya kubuta wajen yaƙi dole ya je ya kama kafarsa in ba haka ba zai shiga garin ba sa wasu suka yi tunanin haka li ya'khudha lahum al-amana min abi sufyan kuma domin ya nema musu zaman lafiya a wajen Abu sufiyan tun da daman wancan mushiriki ne wancan munafiki ne sun rabu a nan amma sun je can za su hadu shi yasa malamai suke cewa kufur da kuke ganin sai innal kufur millatun wahida don idan ka ɗauko da kafiri da arne da pagan da mushriki dukansu arna ne yan wuta domin saboda za su je su haɗe a can to Allah ya kare mu wa man rabi haula'i Anas bin Nadir waɗannan da suka bar yaki sai aka samu wani jarumin sahabi ana kiransa Anas an Nadir sai ya zo ya wuce su mutumin Madina ne wa kada alqaw ma bi aidihim duk sun jefar da abin da ke hannayensu fa kala sai ya ce ma tantazirun me kuke jira ne na gan ku a tsaye babu komai a hannayenku me kuke jira fa qalu qutila rasulullah sallallahu alaihi wa sallam suka ce an kake annabi tunda an kake kuma me zamu kala sai ya ce ma una bil hayati bada to inda an kashe annabi sai kuka zauna kuka ci gaba da rayuwa menene amfanin rayuwa bayan babu annabi ya kamata ku yi tunani ya ce komo famoto alama mata alaihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku tashi ku dauki makamanku ku mutu akan abin da annabi muhammadu ya mutu a kansa domin kun je lahira ku samu sauki kaga ya mutu wa'azi ke nan ya gwada ko a filin daga ma kan yi wazi amma kaga wanda ya tsorata wani ya riga ya harba ya tafi wannan ma masu kokarin ne fa suka tsaya a filin ko da yake alkur'ani ya tabbatar mana da cewa wanda suka gudu ma Allah ya gafarta musu yasa ana ba mu labarin abin da ya faru ne don karka je kana cizon yatsa na'am sun makala sannan da yayi ya ga basu motsa ba sai ya ce, Allahumma ya ce ya ubangiji inni a'tadiru ilai mimma masana haula Ya ni al Ya ce ya Allah ina barranta zuwa gare ka daga abinda waɗannan mutane suka aikata ya gwada mushrikai don abinda suka yi wa musulunci babu ne mai kyau ba Ya ce ya Allah ni ina kai uzuri zuwa gare ka yani al-muslimin ina kai uzuri zuwa gare ka dangane da abinda waɗannan suka aikata musulmi kenan wasu sun jefar da makamansu sun tsaya waɗansu kuma sun tsere to ni na kawo hanzari ni kan ba zan tsere ba wa abrawu ilayka ma sana haula yani al-mushrikin yace kuma ina barranta da gare ka wato ina barranta gare ka daga abin da waɗannan mutane suka aikata ya gwada mushrikai kuma taqaddama falaqiyahu sa'ad bin sai ya daɗa kutsawa yana so ya kutsa cikin kafirai din sai ya hadu da sa'ad bin mu'az daga cikin shugabannin madina fakala sai yace aina ya aba'am sai kai aba'am ina zaka je fakala anas, sai ana ibn nadar yace wahan yace ni wajen yaki zanje larihul janna ya sa'ad wallahi ina jin kanshin aljanna ta inda nake tinkara ta wajen yaki ce inni ajidu huduna uhu. ina ganin aljanna kaman ana tsallake dutsen uhud din nan za a samu aljanna sun mamada sai ya wuce kawai ya yi gaba faƙatala alƙauma hatta kutila ya yi yaƙi kafirai har sai da suka kashe shi shi ne suka masa miya goron muka a cikinsa dama alƙawari ya riga yi saboda an yi yaƙin badar baya nan shi ne da ya dawo ya ji irin darajar da Allah ya ba da waɗanda suka halarci yaƙin badar ya ce to ya Allah ni ina roƙonka idan an sake haɗuwa a wani yaƙi nan gaba ya Allah abinda zan aikata sai ka gwada wa sauran domin kowa ya ɗauki darasi waɗannan su ne ake kiransu bayan Allah wanda yake lau aksamu alallahi la abarrahu in suka yi rantsuwa wa Allah to Allah kan kubutar da su idan ya gaji da rayuwa ya ce ya Allah wallahi sai ka ɗauki rai na kafin rana ta faɗi Allah zai ɗauki ransa ya huta da duk waɗannan fitattunin da suke faruwa saboda haka yana ɗaya daga cikin mutane masu daraja aini kwarai da gaske ya je ya yi yaƙi har aka kashe shi fama urifa hatta arafatu uktuhu aka kasa gane shi sai da ƴar uwarsa ce ita ta gane shi ba da nihayatil ma'araka bayan an gama yaki bi ki da yatsunsa yatsunsa ta gani ta gane wa bihi bid'un wa samanuna ma baina qa'natin bi rumhin a cikin sa akwai rauni ɗai ɗai har 80 da wani abu suka da maki wa darbatin bi sayfin da sara da takwabi wa ramyatin bi sahamin da harbi da kifiya haka akai ta gani a jikinsa wanda yake son karin bayani sai duba zabi ma'ad na ibn al-qayyim da kuma sahihul bukhari shi yasa malaman tafsiri da yawa suna buga misali in suka kawo tarihin sa sai su ce min al-mu'minina rijal sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantabi wa ma badalu tabdila wadannan ko canzawa ba su yi ba alkawarin da suka ɗauka wa Allah sun cika kuma sun biya bukatansu mai ce bukatansu shine a kake suwa wajen yaki wannan aya duk lokacin da aka karanta tarihin wannan bawan Allah Anas zinin Nadir to akan karanta wannan aya haka ma Mus'ab ibn ba Sada, na farko na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a birnin Madina shi ma idan aka karanta rayuwarsa to akan ja wannan aya ونادى ثابت بن الدحداء قومه فقال أقول بهم الله كما يكرى جماعة يا معشر الأنصار يا قوتار متان المدينة إن كان محمد قد قتل إذا أنكك محمد فإن الله حي لا يموت أي الله رايين بايا متوا قاتلوا على دينكم kun yaƙi don ku kare addinin ku tun da addinin Allah ya za tun mutumin da zai zo ya wani ubangida koma bayan Allah to ya shiga wuce. Kwarai kuwa. wa tawakkal alal hayy alladhi la wa sabbih bihamdi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira saboda haka Allah rayayye ne baya mutuwa qatilu ala dinikum fa inna Allaha muzaffirukum wa nasirukum Allah zai ba ku cin nasara zai baku galaba fana hada na farin min ansa sai waɗansu jama'a daga cikin mutanen Madina suka goyi bayansa suka yi masa rakiya fa hamala bihim ala kutaibati fursani khalid suka kai ɗauke bisa rundunan Khalid bin Walid fa ma zala yuqatiluhum bai gushe ba yana ya su da ki da ƴan jama'an da suke tare da ki hatta qatalahu Khalid bin Rumhi wa qatala ashaba Khalid fi da kansa ya kashe shi da mashi kuma ya kashe sauran mutanen sa yace mun gama da wannan Sira al-Halabiyya Sira al-Halabiyya tana nan mujalladi guda uku ne tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi kun ga wannan littafi ta kaita mana kai an ta kaita ni wa rajulun min al-muhajirin wannan yana gutsuro mana a takaice abubuwan da suka faru ne kafin a je me ya faru tsakanin mushrikai da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace wani mutum daga cikin mutanen Madina wanda suka yi hijira daga cikin mutanen Makka ya zo ya wuce bi rajulun min al-ansar da wani mutumin Madina wa huwa yatashakhafu fi dami yana mirgina a cikin jininsa saboda an masa jini malala fakala ya ce ya fulan ya ce ya kaiwa ne a shawarta na muhammadan kad kutin kana da labarin cewa annabi muhammad fa an kake shi fakala al'ansari sai mutumin madina ya ce in kana muhammadun kad kutila fakat ballaga idan an kashe annabi muhammad ya riga ya isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala ya gama ya isar da sakon Allah dan manzo Allah ce hal ballagtu suka ce kad ballagta hal hal فقالوا قد بلغت فقال هل بلغت فهو يشير ila sama' السماء ثم ينقصها على الناس yana gwada sama yana gwada mutane hal ballagtu suka ce kad ballagta fa qala ishadu ku shaida kuma Allah shine babban mai shaida yace to ayin kake annabi Muhammad hakika isar da sakon Allah abinda nake ba ku shawari shine faqatilu andinikum ku yi yaki ku kare addinin ku kaga mutumin da yake cikin jini ma yana ce wanda suke da kuzari su yi yaki don su kare addinin Allah Sai ga lokacin da aka yi yaki na farko ba wai an yi yaki don a kare annabi bane an yi yaki ne don a kare addinin Allah kuma duk lokacin da aka hana addinin Allah ci gaba to musulunci ya ba da dama udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimun zaman an zalunce su Allah ta'ala ya ba da dama na'am wa bi mithli hadha al-ibtisal wa at-tashji' adat ila junud al-muslimin ruhahum al-ma'nawiyya sai dai an gwada mun lokaci yayi ina gani a nan ya kamata mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu iko aiki da shi abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله